ana bauta shari'a wacce aka ɗauko daga alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bauta Allah ta ko a bisa jahilci shi ne badda mutane da yawa domin nasara sun ma fahimci addinin su ba so da aka sai suka bata sai Allah ta lafi fanta su ya ce wala dalilin wato su ne ainihin batattu su nasara kenan so sai suka dinga kirkiro kuma wasu bidiyoyi a cikin addinin su suka kirkiro kwarbaniya wasu irin a wasu irin ibadu wanda Allah ta'ala bai saukar da hujja a kan su to amma idan muka lura galibi wanda suka bata addini suka dinga kirkiro wasu bidiyoyi suna sawa addini to jahilci ne ya sauke su ta san qur'ani da sunan manzo Allah ta sama sai suka yi amfani da hankalin su ko wasu suka kirkiro musu sai suka bi wancan sai suka zo suka bata saboda in kana son addini kai ya zama daidai ya zama kana yin sa yadda ya kamata ya zama na kana yin sa a bisa ilimi a bisa basira kuma zuwa yanzu Allah ya kafa jiwa mutane ta shi a gidan rediyo za ka samu ilimi a gidan talabijin za ka samu ilimi a intanet a facebook ɗinka ko whatsapp ɗinka za a dinga turo abubuwa musamman whatsapp ɗin akwai wasu gurub da aka buɗe za ka samu na koyar da addini mai zalla sai ka ka samu ilimi sosai a abu nan a jiki ka shiga youtube ka dinga ganin karatuttukan malamai kala kala bidiyo ga hoto ga sauti za ka zaɓi irin malamin da kake so ga website da aka buɗe na addini kala-kala za ka shiga ka dinga ɗaukan karatuttuka da kowane irin yare ko da larabci ko da turanci ko da hausar ka wannan wanda kake magana da ita mm. so da haka hanyoyi na faɗaɗa ilimi Allah ta'ala ya buɗa in abu ya shige maka duhu yanzu ba sai ka je wajen malami ba waya kawai za ka ɗauka kiran sai ka kira sai a baka amsa a gaya maka ga abin da Allah ta'ala ya faɗa ga hukuncin Allah cikin wannan al'amari yanzu duka yadda Allah ya yi hanyoyin samun iri a cikin mutum ya zauna a cikin jahilin, a yayi wasan sa a fara wani uzuri yake da shi a wajen Allah ta ba Allah babu uzuri saboda haka dole ne mutum ya yi kokari ya ga yana da wayewa a addinin kamar yadda kake kokarin ka ga kai wayayye ne a duniyar ka to haka nan addinin ka zama kai wayayye amma mutum ya zama na fa wayewar duniya kawai ya sa a ga bai damu da addinin sa ba wani yana kwakwaron kafurai ne wanda gini ta lake sauya da muna zahira min alhayatin duniya ko kuma da kan mughafilun su zo san zahiri na rayuwar duniya amma ba su san addini ba ba san lahira ba kwata kwata to kai ma kar ka zama irin wannan mai basira a harkar rayuwa amma kuma balidi a harkar addini kamar yadda mai dariya ke cewa fa'inin bi duniyahu بصير ناقد متغافل في دينه متبلد حرج إذا ما iza مخص جاؤه وإذا يصام إلهه لم يحرج mutum yana da basira a harkar rayuwa ta duniya amma na addini kuma sai zama baliki jahili ta ka yadda da wannan kana da wayewa duka bangarori biyu kana da wayewa a addininka kana da wayewa a bangaren rayuwarka sai ka ji daɗin kuma ka ji daɗin wato ainihin tafiyar da addinin ka yadda Allah ta'ala yake so Allah ya daɗi Allah satar alheri tambayoyi guda uku musamman aka buga aka taifi aka turo su ah, assalamu alaikum malam mun kasance muna hada hadar kasuwanci irin yadda yake a shari'a to amma muna neman karin haske a nan mura kamar haka Na farko ciniki biya biyu da kuma biya nan take mm-hmm. a ah, cash idan biya biyun ne akwai ƙarin kuɗi idan nan take ne kuɗi hannu babu ƙari ya halaccin abin yake wannan cinikin ya halatta misalin ta kamar ka ce in kuɗi a hannu ne dubu ɗari ne in kuma bashi za ka fiya dubu ɗari da goma amma ka tabbatar da bashin aka yi ko kuɗi a hannu wannan cinikin ya halatta kuma duk malamai magabata sun yi ijimai akan cewa halal ne kuma wannan shi ake cewa sabai taqafi wannan za ke cewa sabai taqafi saboda ba ta ke zabiya ba kila za a rarraba biyan ko sau biyu ne ko sau uku ne ko ma sau nawa ne wannan cinikin shekul islamin jami'a ne shi cikin littafin sa yake cewa cinikin nan halal ne bil kitabi wa sunna wa ijma'i muslimi ita alqur'ani ya tabbatar halal ne sunna manzala ta ta tabbatar halal ne kuma duk musulmi sun yi ijma'i cewa halal ne saboda haka wanda ya haramta wannan cinikin wani hadisi ne da ya dauke shi sai fassara shi ba yadda hadisin yake ba sai sai halal ne shi ne shakka yake haramun shi ne shakka su ji ne albani wato ya fassara hadisin bai a tani fi bai a tani manzo Allah na ha an bai a tani fi bai a ne, ya hana ciniki biyu a cikin ciniki da to kawai shi sai ya dauki cewa in ka ce kuɗi a hannun naira goma ba shi naira sha biyar sai ce to ai ciniki biyu ne kuma ba shi ne ake nufi da ciniki biyu cikin ciniki da yau domin wanda ya zo saya dai ciniki dai zai yi in ba shi na zo saya dan saya a farashi mai tsada ne kaga ciniki ɗaya muka yi wanda ya zo saya kuɗi a hannu a farashi mai arhan zai saya kaga ciniki ɗaya ne wannan faɗan farashi biyu ba shi ne ciniki biyu ba don faɗan farashi ba ciniki ba ne za a iya rikewa ko adana amma abin da ake nufi da hadisin shine ni yanzu in zo in sayar maka da kaya dubu dubu ɗari to kai kuma kana son ka je ka sayar ne kai bukata da kuɗi na sayar ma bashi dubu ɗari kai kila in ka je za ka iya sayarwa dubu tamanin ma ko casa'in sai in ce to zo wannan kayan na ma dubu ɗari za ka kamin kuɗi ran juma'a amma na san cewa in ka fita waje za ka je ka sayar bashi ne to ka zo zan saya dubu tamanin sai da maka da kayan sai ka bashi dubu tamanin ran juma'a kuma sai ka maka dubu nawa dubu ɗari kaga riba ta shiga ta dubu ashirin a ciki an yi wayo ne aka sa ciniki a tsaki amma bil hakika bashin kuɗi ka bashi baka ya biya ka sama da abin da ka bashi to wannan shine ciniki biyu cikin ciniki da me ciniki biyun da farko an sayar maka da tsada bashi na biyun ciniki na biyun aka sake saya a wurinka da arha amma kuma kuɗi aka baka kuɗi za ka dawo da shi kaga wannan ciniki ɗaya ne ciniki da aka yi na kayan biyu ne amma kuma a hakika ciniki ɗaya ne shine an ba ka dubu tamanin za ka biya da dubu ɗari wannan shi ake cewa bai ul'ina wannan cinikin haramun ne kuma shine ake nufi da bai a ta nufi bai a tini sannan wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ciniki biyu cikin ciniki ɗaya shine a ce wannan abu ba shi dubu ɗari amma kuɗi a dubu tamanin sai ku rebu ba tabbatar da wani cinikin ku kai ba to in an zo biya sai dai ka karbi dubu tamanin din ba za ka karbi ba za ka karbi dubu ɗari abin nan dari ba hmm. wannan kuma idan an rabu ba a san wani irin ciniki a kai ba kaga wannan shine zai zama wato haramun in ya shiga da an tafi akan karari ba a tabbatar ma ne aka kulla ba to sai a karbi kaɗan ɗin shi yasa ya zo a hadisi wala huma au wala hu au kasu huma riba hmm. sai ka karbi na kasa ɗin ko kuma riba don zai yi wa kenan da ka masa dubu tamanin ɗin ne bashi da ya dawo da kace dubu ɗari ka ka ƙara masa dubu ashirin saboda jinkirin da ya bai kawo maka ba malikiya suka ce in sawa ta shiga ne wannan dubu ɗari wannan dubu ɗari dubu ɗari bashi dubu tamanin kuɗi a hannu amma dole ka ka saya bashi ne ko dole ka ka saya kuɗi a hannu wannan tilasta suka ce shi ne yake haramtawa amma ba tilasta maka ba gani naman ka ne da wannan cinikin da ya taƙaice ciniki ne wanda babu dalilin da ya hana shi ka sayarwa da mutum kayan kana na ka kasa shi in kuɗi a hannu ne naira goma in ba shi naira sha biyar ba wanda ya hana ka saboda na kuɗi a hannun ma in ka ga dama za ka iya cewa sai naira sha biyar za ka sayi kayan ka za ka iya sayarwa yadda kake so kuma za ka iya ba da bashi yadda kake so za ka iya sayarwa kuɗi a hannun yadda kake so su zo su jima'i a kan wannan shi yasa wanda suka yi zamani manyan malamai da suka yi zamani da shan hasoji na albani da ya ba da wannan fatawan duk ba su goyi bayan sa ba su shak bin ba su shak bin usaini duk sun tafi akan cewa halal ne wannan ciniki ka kusan malamai saudiya gaba ɗaya, su yan haifa suke ba ma sun tafi cewa halal ne irin wannan cinikin shi ne bai wuta fit a ƙara maka farashi saboda bashi za a sayar maka ya halarta saboda babu dalilin da ya haramta shi wancan dalilin da aka kafa hujja da shi kuma kan wannan wannan matsala ne to sai wasu daga cikin masu da'awar mu sai suka dinga ɗaukar fatawan shi shaga na sojin albani aka dinga ya ta sai aka dinga cewa ai riba ne riba ne riba ne amma kuma ba riba ne don in ka suranta abu al-hukmu ala shay'i farman tasawuri sai ka suranta ciniki kafin ka iya ba shi hukunci kuma babin ciniki ya fi babin gado wahala nan. babin ciniki kafin ka iya fahimtar wannan matsalan halal ne ko haram ciniki to ya zama ka sauki ka je ka fahimci matsalan gado ka iya raba gado in ka sani shi ke Babu ne ka'idoji ne ka bi su kullum saboda haka sai ka suranta matsalan a kwakwalwanka ka fahimci su sosai kafin ka iya ba ta hukunci in baka suranta ta ba a kwakwalwanka sosai to za ka ba ta hukuncin shi ne to shi yasa mutane da yawa masu wa'azi sun jahilci babin ciniki bigewa malam mutum zai zo yake wa'azi har a yi kuka ina zuba awai da hadisi amma in an zo fatawa kan ciniki ba zai iya bada wannan wa'azi kuma malam da Allah ya saka tun kuna yara kun yi karatu fito ne tun na zaure sai sa ku zabare da haka wasan ne wato malam yanzu a ce na Nasir bin bani Allah ya dasa hmm. duk da yadda Allah ya ba shi ainihin fahimtar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tantance ainihin da ibai hmm. da inda shi sahihai hmm. har zai fi magana mai rabbi to kai ma sai ba wanda wuce amara haka dai Imam Malik Imam la ilaha radda wa rudda alayka abin da ya sa kawo wannan saboda ko da yake da hanci ainihin sahahul albani shi ke tana zanen kullum to yi wannan ne wato abin da mutane ba su fahimta ba idan aka ce kai malamin hadisi ne akwai bukata abin ka fiki hukuma domin wannan matsala ce sai fikiya saboda haka a babin fikihu akwai malamin da suka fi shirin asojin albani kai ne irin su bin ba sun fi shi a babin fikihu ko a babin hadisi kuma ya tsara su to amma duk da haka a babin hadisi ma akwai da suka ci gyara sa da yawa zai ce hadisin nan sahihi ne wasu su ce ba sahihi ba ne? kuma magana ta zama ita ce ta zai ce da'ifi ne wasu su ce sahihi akwai ɗalibin da shak mashahur ali salman malamin mu ne ya karantar da mu sahihu muslim a jordan muna zuwa abin nan karatun sa to dalibin ya yi karatu a madina amma tsoho ne ba yaro ba ne dalibin shek na kurji ne albani ne amma kafin su haɗu ya zama malami to yakan za'afa hadisi ko ya inganta shi shi kuma shek a mashahur ali salman sai dai yi binciken sai kawo shi na kudin albani ta wani hadisin ka ce sahihi ne mm. amma fa kuma ni na binciko ga illan kanan ba ifi ne shi nan shi na kudin albani sai rubuta a cikin da tafinsa mm. ya ce da na tafi a kan sahihi ne oh. amma dan uwa shin mashahur ali salman ya yi bincike ya ce shi ya gano illan ba ne kuma na gamsu da maganar nasa yanzu na janye daga cewa sahihi ne na mai da su da'if to wannan zaka samu ne tafai da yawa zaka samu hadisi zaka same shi a tattatul hadisi sahih albani ya kawo shi a matsayin sahihi ne sai ka je ka same shi a tattatul hadisi da'ifa ya kawo shi a matsayin da'ifi a wani wurin kuma ya kawo shi a matsayin mawdu'i shi akan karbu saboda haka idan malami ya ce wannan sahihi wannan da'ifi ijtihadin sa ne kai da baka da ilimin hadisi za ka yi takalidi da su ne sai ka da. to amma lokacin da aka samu sun samu su kansu malamin wani ya ce sahihi wani ya ce da'ifi to ga wannan kuma kana buƙatar tarjihi wanda za ka rinda kuma abin da ya zamace salatu tasbih ma san ko za ka ce ma abin amfani an shi mm. ya inganta mm. wasu masu kofin da sun ba amfani sai yasa idan na zo ba da fatawan abin da salatu kalbi in kalmar ka yanke wasu malamai sun kai ya inganta wasu ce bai inganta ba kan ce to amma abin da ya fi ka tafi na filan da babu shakka a cikin ka. ba wanda ya raunana ainihin hadisin ta kamar qiyamul layli sallan tarawi da sauran su shi kenan ka fita daga wannan wannan sabani to tunda mu ba malamin hadisi bane da zamu ba malamin hanyoyin hadisi da za mu iya inganta hadisi kuma ba a fashi ba hmm. to muna takalidi da waɗannan malamin masu ingantawa ko su ba a hmm. to amma idan muka je muka bibiya mukan samu wani lokacin hujjar wannan tafi wannan karfi wajen inganta hadisi ko kuma koron nati. Hmm. to ka kaga sai mu rinjayar da guda ɗaya hmm. to amma a bayan salatu tara tasbihi hmm. kusan ni ba rinjayar da guda ɗaya ba wasu sun ce ba'i wasu sun ce sahihi in na zo kawai sai in ce ga abin da malamai suka faɗa amma fita daga shakka ka je ka ɗauki na filfilin da babu shakka a kan su ka je hmm. in mutum ya yi kuma ba za a ce masa don me yasa don me yasa yi tun da akwai malamai da suka suka sahaha. Cikin bayanin nan malam ya nuna abin da ya su kansu manyan malamai. hawa hawa ne can a kone da sun kai matsayi na ishtihadi a kone su ma suna tsoron abin da wancan suka yi mm, a to ne za ka ce abin da ya danganta halin da muke cikin mm. wani ainihin job common person haka nan mm. abu kawai sai zuro gabansa sai yanke hukunci ba da fasawa a kayi a tafa kan haka shi ma yana kan haka kawai hukumar akali ba zai tsawara abin ya bari to yanzu abin da ya danganta cikin wannan fatoyin da aka ɗaura mutane a kai kuma su ma za su ce to duk mutumin da ba sa da son ran ne na yi Allah ƙarya ne وبه تعالى حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah haramta alfasha ta zahiri da baɗi da zalunci ya haramta shirka ita ya haramta kirkiri a danganta masa. Mm. So da duk wanda ya ce wannan abokuncin kaza ne da ra'ayinsa ba wai ya da dalilai ba ne to ne ne wa Allah ƙarya Allah ta lafi wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhum muswadda alaysa da jahannam maswal lil mutakabbirin ana kiyama za ka ga wa'anda suke wa Allah ƙarya tukokin su sun yi faki jahannama makoma ce ta masu girman kai wato idan mutum bai san abu ba kawai sai ban sani ba in kuma ga sani ka faɗa wannan wajibi ne amma la dare cewa ban sani nan ba ba kai muhimmanci ne ya sa imam mali na cewa duk wanda baya faɗan la'adari ko bai san la'adari ba to usi ba makasidu za ka samu makasansa yau ne wace ce ce abin nan duk wanda baya faɗan la'adari usi ba makasidu wato za a ainihin samu makasarsa idan kana faɗan saka wanda son zuciyarka mutane suna fahimta yau da gobe ko da da ana gani kama haka ne to yau da gobe ka kofsa gobe ma jibi ka kofsa to shi kenan sai a ɗauka ai kana neman ɗaukaka ne wa man kana hawa an nura mutasaddiran wa yakrahu la adri usiban maqasid kuma da su gane neman ɗaukaka kake abinda baka sani ba kana nuna cewa ka sani to wannan shine abin da ke faruwa kuma fatawoyi babu yadda za a yi ka iya ba da fatawa ba kai karatun fiqh ba ba zai taɓa yi ba sai ka yi karatun fiqh in kai karatun fiqh kuma sai ka karanta dalilin fiqh wato ka karanta hadisai da ayoyin alqur'ani wanda suke wato nuna ga da aka ɗauko wannan biyu to idan baka bangare ɗaya ka tsaya to ma da su ba da kai idan fikihu kawai ta tsaya baka karanta hadisi da qur'ani ba to nan ma a cikin shakka kai ba da ainihin fatawanka wani dai zo kana faɗa to ne zai kawo kai wani ya saba hadisi maza Allah ta amma idan dama ka san dalilin fikihun ya ka maka wannan da dama ka san shi kaje ta wannan ba a kansa yake magana yana magana kan kan kaza ne kuma kan wannan malam tun ku ya karanta fikihu in dai ba ya karanta usul fikihiyya ba ya wuce da akwai matsala akwai damuwa sannan har ila yau abin da ya danganci hmm. al'amari irin wannan to akwai abin da ya wannan malam hmm. duk da dalilai na na'am wasu abubuwan da ya kai kawai abuna ko da ya taɓa bugo mun ka taɓa bada da wata fatawa a nan mun kai program da kai mm. kan abin da ya danganci wanda ya saki matarsa mm. ya ce mata mm. abin da ya danganci a kan aure yawwa yawa ka san kurin malam yau karatu na zahiri ya ba aure har abada haka to ya taɓa bugo mun wai da malam malam da ka dinga gyara malam bakar fa ta ba ya ta fi ba eh. ya za ka yi ainihin abin da ya shafi eh, a ah, eh, wanda ya ce matarsa a kan auren eh. aure yake a cikin uku ne aka ce akan aure yake yin sun yanke mm. to ni kuma na san akwai ainihin madogararka a kan abin da ya danganci usul mm. na uru mm. na al'ada da al'adar mutane wanda abu shi aka ɗiba ake ainihin sanyawa kuma haka wani kaga irin wannan da yake nan to wannan kafin ka tafi na biyu wato irin karancin ilimi ne yake damunsa kaga bai san ka'idodi na fikihu ba ko ne al'adatu muhakkamatu wato wannan an fa wasu abubuwa da aka faɗa a saki a muktasar haka dai kana yi bayana taɓa misalin su an fi battatun an fi battalar habluki ala gari da sauransu duk waɗannan idan ka koma shirin muktasar ɗin wa hujjai za a ce maka an tsora su ne akan al'adar mutane wannan gari mu kuma al'adar mu ya saba mutane wannan gari ba za ka tsora shi akan sa don ba aya ce ko hadisi ta ce in ka faɗi ya kamata ka kasa ko gaba ɗaya to amma idan mutum bai da ilimi hmm. to in ka kawo wani abu sabanin abin da ya sani sai dauka cewa kai baka sani ba ne ka ga ne to wani ban san fikiyo ba amma ni ko na tabbata na fi sani duk da ban san waye ba ne domin a Najeriya na yi karatu a garuruwa guda biyu inda su ne aka fi sanin fikiyo gaba daya a Najeriya Kano ba wanda ya kar sanin fikiyo daga su sai Zaria to a Kano da Zaria na karanta fikiyo na kuma duk Najeriya babu inda ake karanta fikiyo kamar nan garuruwa fikiyo malikiya na ke saboda haka sauran fikiyoyin mazhabobin kuwa duk mun duba su daidai gwargwado da tare da dalilan su saboda haka wannan ah, magana ne ta kama na faɗi haka saboda haka shi wato ka wani abu yana tawaye rashin sanin daɗi ma daɗi ne ko kuma ga wani abu a kan matan sarki da ido da ta idan ka je ka ɗan ɗan karatun ka daidai gwargwado sai ka ɗauka kai ka gama komai shi ne ba shi yake cewa ƙaramin ilimi ko hukumi ne a ilimi don ka taka taki na farko mm. to dama za ka dinga ji da kanka mm. cewa kai me shi ne idan ka sake tafiya tashi na biyu hmm, to a lokacin za ka yi tawabu hmm, in ka tafi na uku sai ka gane a ba abun da aka sani hmm. saboda haka duk abin da fata wanda muke bara muna sa da suke ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muke barawa amma yayin sai masa tun da ya karanta a littattafin fikiyo ne muktasar kila aka yi ma ya karanta da yi nisa bana zai na dogara a ce je to ka je ka duba shiro na muktasar za su mai maka wannan matsalan a cikin malikiyan sun ba ne ko ina in ka koma usulul fiqh kuma da qawaidul fiqh nan kuma kida zero ne kai ba za ka iya fahimtar wannan ilimi ba kuma sun da suke ƙara fahimtar da mutum hmm. menene fiqh yake nufi to na tsoro misalin abin da dazu na kyau ma ko ba da fatawa da jahilci hmm. an nake ce muke zuwa a ainihin matsayin irin wannan al'amari hmm. domin wata mata da ta bugo min waya take cewa malam wadda gaske ne wacce ba musulma ba in ta ba musulma ki so. in ta mata so. sai an wanke kansu bakwai sannan kuma sallolin sai duka baki daya ba za a karba ba na shiwa ba ta su wannan na shi take da ainihin mijinta matar ta ce mijinta malamin ta tambaye mijinta ya ba da wani fatawa a ga wannan ba gaskiya wani kaduwa duniya ba malamin da ya wannan fatawa ko shekara ɗari za a ba shi je kawo da littafi da wani ba zai samu ba abinda da aka yi kawai malamin sun yi saɓani ya halatta wacce ba ma ta yi maka kyami ki ko bai halatta wasu ta ya halatta ko ta bai halatta ba amma don ta taba gashin ki bai zama gashin ya zama jasa ba in kin yi sallah ba sai sallan ki ba ba ta yi ba hmm. matsala ta zama ya dauko ya kamo kafuri wato abin nan ya dauko kafuri wanda bai mutunta bai zai ɗaure shi a cikin sa inda jasa ne zai zai ɗaure shi a cikin sa saboda kai nawa mushriku na najasun wala ta gudu haram ba da amin ka za shirka na jasa ne kan su sake shiga harami to ka je ka duba malamai tafsiri ne suka faɗa dangane da najasa ce ta ma'ana ba najasa ce siya ta zaki ba ko da haka ilimi fa ba abu ne mai sauki ba wallahi ilimi abu ne mai wahala shine yake kawo ba to ba wai yin karatu ba fahimtar karatu shi ke komai damuwa kuma rashin fahimtar shi yake jefa mutane hali da suke ciki a dinga faɗa wasu abubuwan da ba haka ba ne za ka ji bakin ciki sosai in ka dinga jin yadda wasu malamai suke ba da fatawa ko suke karantawa Allah ya tawaye. Amin ya rabbal alamin. to kaga wannan kusan ta kara wazi akan cewa da Allah ja hankalin mutane hmm. akan muhimmanci neman ilimin addini yawa tambaya da yake nan ya halatta wannan cinikin ka kara mutum kuɗi saboda bashi ya halatta wato ainihin kai wannan kuma ba ma kokonto a wannan matsala mun sha ba da fatawanta ko muna da dalilai akan ta da yawa mun tattauna da malamai akan ta a Saudiya da yawa kuma alhamdulillah ijma'in malamai ne magabata wasu ne daga baya ba suka fara haramta gaskiya wannan da kuma ta da ta tafi da yawa eh, eh, kuma <laughs> saboda munasaba shek jafar mahmud adam ya taɓa ba da fatawan Allah ya gafarta masa ya taɓa ba da fatawan ba halal bane amma an ce daga baya ya dawo daga rikin wannan fatawan ya ce halal ne da aka wancan fatawan ne ta ɗauke shi karshen kasuwancin albani kai haramun ne daga baya kuma ya gane cewa lallai halal din ne sai ya janye daga wannan fatawan. to tambayar ta biyu shine suka ce mutum mai sayan kaya ya kawo mana list wato su kasa manta ma da ce su wato wani cooperative ne haka amma na tsarin musulunci wato kungiya na sharika mm. yawa sai ce mutum ne mai sayan kaya mm. sai ya kawo mana list na irin kayan da yake so mm. mu sayo masa amma maimakon mu je mu sayo masan sai mu ba shi kudin kayan ya sayo da kansa sannan mu kuma mu sa ribar mu mm. a kuwar kuɗin da muka bashi mm. ya halaccin abu ne wannan haramun ne ma'ana riba ne tsantsanta kun bashi ran kudin wannan kayan ne misali na sai ka dubu ɗari eh. sai je ciniki sai ku bashi dubu ɗari ya je so sai ku dora masa dubu goma to kamar kun bashi bashin dubu ɗari ne zai biya ku da dubu goma idan kuna son halak hmm. mutum zai ce yana son su kaya to ku je ku sayo kaya sai ku zo ku yi ciniki da shi bashin ku sayar masa in ma dubu hamsin ka sayo ka zo ka sayar masa dubu ɗari ma ba masa amma dai sai ka sayo kayan ya zama naka hmm. ta yadda in bai siya ba ma ina nan aure ka zaka tallata shi hmm. wani ya zo ya siya yadda in an yi gobara ko ƙara zai sace ka yi asara to nan ne za ka iya cin riba saboda ka sai ka sayar masa shi amma baya halatta wato a zo a yi ciniki abin nan kai ciniki da mutum ka bashi kuɗi ya je ya siyo in ya kawo ka ɗora masa riba wannan ka bashi bashin kuɗi ne ya siyo sannan kuma ka ɗora masa wato ainihin riba a kai mm. kuma malam wannan wato ya kamata mutane a mai da hankali a kamar yana uwa wallahi akwai bankuna malam da za a ce wai banki ne na musulunci ba ya nufin jaiz ban ba wallahi alam ban san abubuwan su gaba ɗaya ba amma dai akwai wasu wanda suka kakkafa kaman bankuna na musulunci eh, haka ba yana nufin a Najeriya ba a kasashen Larabawa haka sai a samu wasu malamin da su fiki ba bangaren su bane bangaren hmm. hukunce hukuncen shari'a ba su zurfi a cikin sai zama su ne kwamiti wanda za su ce wannan abu halal ne za a yi wannan haram sai a dinga samun kurakurai yanzu yin wannan za ka iya samun sabon a bankuna a bankuna na musulunci akwai su kuma ba wai jaiz ban kawai ba akwai kanana kanana da aka yi a nan najeriya a wasu jihohi na je na tattauna da wasu da yawa a ciki hmm. ko wasu ainihin kungiyoyi su ce su harkar su ta musulunci sai ka ga sun faɗa cikin wannan da haka wannan riba ne tsantsanta idan kana so ka siyo kayan in mutum yana so sai ka sayar masa amma ba za ka ba shi kuɗi ya je ya siyo sai ka ɗora masa wannan ka ba shi kuɗi za ka karɓi kuɗi ba kaya ka ba shi ba. to malam ka kama dai Na ake samu wannan Islamic finance, Islamic banking and finance. Mm. Abokance. Abokance. Abokance ne ya karanta su mm. ya fi hebi a kai. Mm. To su ne za a nemo a ce to shi kenan wannan tunda yana kwali a zauna ba za a tambayi masana A abin da wanda yake da zaki yi karanta da hujjoji ba ya zo ku analysis kwalin kawai kai duba kwalin kuma cin jarabawa za ka yi cin jarabawa ba abun ake bukata ba sai a je a wasu tambayar al'uwa da wani wasu taka kara duk wata da muke samu sai nan wanda yake dole sai an san kuma na ga wannan dole sai an yi yara amma kuma da yawa yana ganin ya guje ma ainihin mm. ainihin tsoron bankuna ya bankuna na riba sai ta wani wuri kuma ya jefa ta cikin kalima saboda haka duk abin da za ka yi mu'amala ko a wani banki ne ko jaiz bank ne ka yi fatawa ka tabbatar da cewa wannan abu halal ne kafin ka yi mu'amala da shi domin wannan wannan cinikin ana yin sa a bankuna da yawa masu cewa na musulunci ne a duniya amma kuma akwai riba a cikin sa saboda haka wai su kasu ya tsara ne eh. in ka ce kana son abun to ka su sayo shi ka ba ta saya haka saboda ka sai a ba ka kuɗi eh. sai ka ja ba kuɗin ka je ka sauke su tsora maka riba eh. to ka zo wannan riba ne saboda ka shi harkan kasuwa ai jin mai cin riba dole ya tsara to ran ka shiri wa ran ka tsara shi ne ake cewa kasuwanci eh. to za ka wannan baya halarta sai dai akwai wani sauki da malamai suka yi akwai wani da ake cewa abin nan wani da ake bayarwa na cewa albai ulmulzim wato idan kana tsoron mutumin da zai tsaya ba kamar abu ne mai tsada za a so shi a waje hmm. kamar miliyon daya to sai a sai bishirani sai a yi salari da kai za a ciniki da kai za a siyo maka shi amma za ka ba da adibas adibas ɗin in ka bayar don a rike ne kada a siyo ka ke ka ki sayarwa to idan ka bayar wani abu da za ka ajiye hmm. idan ka je idan aka siyo maka wannan kayan aka kawo shi to zai zama na kenan in baka sayi wannan kayan ba za a sai da wannan kayan in an yi asara to za a shi da wannan kuɗin da ka fara bayarwa na farko ne in ba asara ba kuma a maka da ainihin wannan kuma saboda ne kada a kawo ka ki ka ki ne to shi ne ake yi mutum sai asaran kuɗin su wannan kuma kaga shi ma dole ne zai zama na wato ba ba ba ba bai isalami da ita hanyar bai salami dole ne ba mai kuɗi sai ya ba idan zaka je ka ba da oda ka ce a kawo maka kaya to idan za a kawo wannan kayan kar aiki niki kafin a kawo shi amma za ka iya ba da wani abu a je canja in baka saya ba a lokacin da aka kawo wannan abun za a je shi in an yi asara a kayan za a ci kasa da kuɗin ka don kai ka jawo aka sayar to in kuma ciniki za a yi ka sayi wannan kayan misali miliyon sai a kawo maka shi shine bai ku salami za a maka wajen ka don ya halatta in salami ne to wannan kuma dole ka ba da miliyon ɗin gaba ɗin sa kuɗin shi ma in kuka ciniki kace a kawo maka za ka biya to shi ma haramun ne domin mai an yi bai bi daini wato cinikin bashi da bashi shi kuma duk malamai sun yi ijima'i haramun ne wannan cinikin kamar yadda akwai hadisi wala juzul kari bil kari ba halatta a cinikin bashi da bashi isnadin sa bai ne amma duk malamai sun yadda cinikin bashi da bashi haramun ne saboda yana komawa riba saboda haka ba a yadda da ilimin, to hatta kalami da koda da ake bayarwa ina bukatan a zauna a ga wani irin koda aka bayar domin a tantance na halal da da haram wannan faɗa babin ciniki babi ne mai wahala ba babi ne mai sauki ba duk fikiyo ba babin da ya kashe wahala gaba da na'am an saboda haka wannan tambaya ta biyu kenan baya halatta eh. baya halatta ka bashi kuɗi ya siyo hmm. ka zo ka tsora masa riba ka bashi aron kuɗi ne ka tsora masa riba a shari'a musulunci sai dai ka siyo kayan ya zo ya siya sai ta uku cikin takardar malam mutum ya sayi kaya ya sayar nan take tare da ɗora ribarsa a kai a gaban mai sayan shin ya halatta ko ya hukuncin yake shari'a in ya sai kayan ya karbe shi to ya halatta ya sayar ko da a gaban wato wanda ya sayar masa ne ya sayar ya sayar ba ba haramun ba amma in bai riga ya karbi kayan ba to wannan ba ya halatta ma'ana kayan ciniki da mutum kayan sana na fito hmm. shi nan ba karba ba sai ka je ka sayar to wannan ya halatta saboda hadisi na magana sama ke cewa idan ta ka shay'an fala ta biyo hatta ta qabilahu in ka sai da wani abokar ka in ka sai wani abokar ka sai da shi sai ka karbe shi to za ka dole sai ka karbe shi har ma wani hadisi sai hatta ta huzahu ila ali sai ka dauko shi ka kawo shi wurin ka ko kuma a tabbatar da an bar maka shi ga takarda ga komai me mai kayan bai da alaka da wannan abu to za ka iya sai da shi idan ku ce ka maka abu har gaban ka zai sai maka shi kamar hansa ne hmm. Mun ce ga shi dubu talatin sai ka karbi kayan ka bashi dubu talatin ko ya biyar maka bashi ka riga ka karba a gaban sa za ka iya sai ta dubu ɗari babu wani matsala don an yi wannan wannan cikin amma abin da shirya suke dubawa ka karba ko baka karba ba wato in karba su man sa wani point sai ba laifi bane ka wanda wasu ce sai an matsar da abun eh, wannan wuri za Shi ne matsarwan kenan ma'ana yanzu in ka karba da hannu ai ka matsar da shi saboda haka akwai abun da wato mai nauyi ne na fito shi na maka misali da mm. sai ka ɗauko shi ka da shi wurinka ko kuma a bar maka sito a baka takarda ya zama mutumin bai da shiga da fita da sito mm. kai ka dauke shi nan ne wurin wurin ajiyan mm. wato shine ne cikakken karban ka mm. abin da shari'a take duba shi ne idan mutum ya sayar maka kaya ya zama kayan yana mallakan sa yana hannunsa ba tare da ya baka ba to zai zama cewa inda za a yi asara shi wanda ya sayan nan shi ne zai zama ya yi asara wanda ya sayar shi zai asara hmm, malam abin da nake nufi idan ka sayar wa mutum kaya sai baka bashi ba sai gobara ta zo ta ci wannan kayan ko barawar ta ce kai da ka sayar kai kai asara to a ka'idan ciniki kuma algurmu bil gumi alkharaju bi mai ɗaukan asara shi yake cin riba to tun da kai da ka sayan nan baka karba ba inda zai halaka mai sayarwa ne a tsara to baka isa ka ci ba wannan kayan hmm. amma in ka karbe shi a hannunka hmm. ko da bashi ne idan kayan ne halaka kai kai asara to kana da damun ka sai da shi to zaka duk abin da baka karba ba zaka sai da shi ba shi yasa magana ta sama yace mani ta ta aman fala biyu a kai sauya duk wanda ya sai da abinci ya sai abinci kar ya sai da shi sai ya auna shi sai ya karba ya auna ya ga kwano ne kafin ya sayar. Dole sarakawa nan. Hmm. ya mutum masu ciki shanu ko raguna mm. nan ka ta ainihin da ragon ya mm. ce nufin ragon matsa mm. shi kuma yanzu sai mawa yau in ya karbe shi ake sa karban ya danganta da al'adar ko wani kaya ah. eh, urfi yana shiga urfin sai da kaya eh. akwai abin da kawai in ka yanzu kamar misali ya zuciya ga kawai saniyan sa sai sai maka ita dubu ɗari kana ba shi ba zai tafi haka ba ka yi tafiya ta kasar ba ko da kana wannan kirkin zaka iya ne zaka iya sayarwa ta sayar ma'ana shine ita kuma saniya al'adan karban ta a cike shine mai kayan yayi gaba ba sai ka canja mata wani kirki ba farka ne mutafarika yauwa amma in mutum kaya yana gidansa ne ya sayar maka shi hmm. kaga ba zai zama ka karba ba sai ya bar gidansa ya dawo gidanka ko ya dawo shagonka daga shagonsa shine za a ce ka karbi wannan kayan to kaga irin wannan mai ne? irin wannan al'adan sai ya shigo hannunka hmm. idan hansen ne yana aljihuna nawa za ka sai shi na nuna mana mai aljihuna to ba zan sai da shi yana aljihuna ba za ka sai da shi yana aljihuna ba bayan na sayar ma sai na miƙa maka shi ka rike shi a hannunka hmm. sannan a nan ne za ka iya sai da shi to za ka shi yasa a nan idan ka riga ka karbi kayan za ka iya sayarwa halal ne ko da a gaban wanda ainihin ya ya sayar maka ne hmm. idan kuma baka riga ka karba ba ko da a bayan idon ne ma ba za ka zai ba wallahi tana a gaban idon sannan kowane kaya da irin al'ada yadda za a ce an karbe shi yanzu fili kan za ka karbe ya ne ka kai gidan ba takardu za a baka ba to ka karba shi haka nan gida takardu za a baka ba ɗaukar da za ka kai shi unguwar ku ba da zaran ka cikin gida an baka takardu to shi kenan gida ya zama naka za ka iya zama amma kafin a baka takardu hmm. to ai baka karbi gida ba yawa don rikici ya tashi za a ce me shaidan ka to a nan ba za ka iya kai da gida ba hmm. to kowane kayan sayarwa menene al'adan karban ka to sai an bi wannan al'adan za a ce in sai da za a ce ka karba to nan ne za ka iya sayarwa amma in baka karba ba to ba za ka iya ainihin sayarwa ba. to masu take kun je fatawa gida ba sabanin da tunda da ake cewa bai halatta kuna sayar rago nan da ce ku sayar ba da haka ainihin da an raza yi ciniki wannan ya tafi wannan ya tafi ya zama mallakan malam mani in malam da bai sai masa Allah ya samu ya ce jama'a ga shi mun koro tambaya ko a cikin wannan abubuwan ga shi jere na nuna mu wasu ya ya so kai jere agogon ka sannan jin fa ka duba da kyau akwai yanzu sauran suna biyu ko uku ne mana da su na haka malam abin da ya dangaci wannan kuma ce don Allah malam a ja hankalin mata wajen tafsirin Kaduna Street su daina surutu da yan mata masu cin cinga ana karatu. Allah Kuma jin ba hmm. ne cingan ɗinki za ki iya ci amma ta ki dinga kat kat da ƙarfi da za ki shagaltar da wata. Haka dai. Hmm. ga tamboyi ba ba ba yau tamboyin a yanayin mahasul asila ne hmm. aka turo amma ga shi lokacin ya halin nasa hmm. ah, Allah sanya albarka sun abin na karanta wala Allah ya saka alkhairi muna sadar da jama'a dai wannan gagarumin ainihin taro da za a yi na lacca na Ramadan da aka saba ta shekara CIT za ta gabatar ranar Lahadi suna 26 ga watan Jun wanda ya daidai da ayyana 25 ga watan Ramadana a nan ainihin wato modifa adam hall da ke shigar college education mai yola da karfe goma allah ta wutuna alkhairi a wannan shi malam bakar mutara da ya kuka samun wannan amsoshi sai shi jiren wanda ainihin ya haɗa mu da ku muke cewa assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh